Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. A jerin shirshirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Sai kuma shirin muryoyin ku masu saurare. Daga nan kuma za mu kawo muku da shirin nan na tarbiyyar iyali.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 masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne da sauran abokan aiki ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci to kafin mu kai ga shirye-shiryen da muke dauke da sai abdullahi Salu usman katsina ya fara da karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanin su najeriya rahotanni na cewa 'yan bindiga sun kai wa jirgin kasa dauke da fasinjoji kusan dubu daya hari a kan hanyar abuja zuwa kaduna iran ta bayyana kulla hulɗa da isra'ila da wasu ƙasashen larabawa ke da cewa cin amanar al'ummar palestine ne a ƙasar iraki kuwa dubban jama'a cikin fushi sun kona ofishin jam'iyyar kdp ta kurdawa bayan wani cin zarafin ayatollah sistani to yanzu kuma ga labaran da ke da ke rahotanni daga najeriya na cewa wasu 'yan bindiga ɗauke da makamai sun kai wa jirgin ƙasa ɗauke da fasinjoji kusan dubu ɗaya hari kan hanyar abuja zuwa kaduna a daren jiya jaridar daily nigerian ta nakalto labaran a daidai lokacin da lamarin yake faruwa kimanin karfe 8 na daren jiya inda rahoton jaridar ya ce 'yan bindigar sun fara tayar da bam ne akan hanyar layin dogon wanda jirgin kasan yake tafiya a kan sa zuwa kaduna lamarin da ya sanya jirgin ya fita daga kan layinsa bayan nan 'yan bindigar sun yi harbe-harbe kamar yadda wasu fasinjoji suka tabbatar da cewa an samu asarar rai da kuma jikata kamar yadda kuma 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu fasinjojin ba musarauta da suka yi da jami'an tsaro da suke yi wa jirgin rakiya har yanzu dai babu wani cikakken bayani akan adadin mutanen da 'yan bindigar suka sace ko suka yi awon gaba da su amma dai shidin gani da dai sun tabbatar da cewa akalla mutum guda daga cikin fasinjojin ya rasa ransa wasu da dama kuma sun jikata matafiya da dama dai sun wa bin hanyar mota zuwa abuja daga kaduna ko daga kaduna zuwa abuja saboda matsalar tsaro inda aka raja ga jirgin kasan wanda kuma wannan shine karo na biyu da 'yan bindigar suke kaiwa jirgin hari ta wannan hanya. kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya yi kakkausar suka a kan taron da jami'an isra'ila da na amurka da ministocin harkokin wajen wasu kasashen larabawa suka yi a yankin naqab wanda ke cikin falasdini da isra'ila ta mame yana mai cewa hakan cin amanar al'ummar falasdini ne martanin na kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran sa'id khatib khatibzade a jiya litinin ya zo ne banda ministocin harkokin wajen kasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da kuma morocco kasashe uku da za a kulla alaƙa da isra'ila shekarar 2020 game da minista harkokin wajen masar wadda ita ma ta jima da kulla alaƙa da yahudan isra'ila suka haɗu da jami'an isra'ila a yankin nakab tare da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken kakaken na iran ya yi allah da wannan taro wanda ya kira mai muni wanda aka yi a yankin falasinawa da yahudawa kama mai inda ya ce yin hakan cin amanar al'umma ne baki daya kakakken makita harkokin wajen iran ya jaddada cewa ba za a 'yantar da yankunan falasɗinawa da aka mamaye ba sai ta hanyar tunkarar mamayar yahudawa a falasɗinu da kuma nuna goyon bayan al'ummomin musulmi da gwamnatocin kasashen musulmi ga al'ummar falastinu marasa kariya khatib zade ya kammala jawabin nasa da yin gargaɗi akan yankunan yahudan sahiyuniya na tare da fitina da barna a yankin manyan jami'an diflomasiyya na haɗaɗɗe daular larabawa da morocco da masar da bahrain da kuma amurka da kuma isra'ilan sun kammala taro na kwanaki biyu a hamadar nakab a ji litinin da nufin samar da wani yanayi da kara haɓaka alaƙa tsakanin isra'ilan da kuma ƙasashen larabawa to jama'a masu rare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran kafofin yada labarai sun bayar da bayanin fashewar wani abu a mazar sharif babban birnin lardin balak na afghanistan wanda shine na farko tun bayan da 'yan taliban sa karbe iko da kasar a rahoton da kamfanin dillancin labaran sputnik ya bayar an bayyana cewa jami'an taliban sun ce an kai wani hari na bam a yammacin jiya litinin a mazar sharif babban birnin lardin na balak ƙungiyar taliban dai bata bar da wani bayani akan hasarar rayuka ba amma don gani da sun ce an kashe akalla mutum ɗaya tare da jikata wasu da dama wanda da shine karo na farko da aka kai hari a lardin bala tun ban da kungiyar taliban ta kwace iko da kasar afghanistan kuma babu ta kungiya wadda dauke alhakin kai wannan hari a kasar iraki kuwa rahotanni sun bayyana cewa dubin dubatar masu zanga-zanga a cikin fushi a birnin bagadaza sun kone hirkwatar jam'iyyar kurdistan democratic party bayan da wani marubuci da ake kyautar ta mamba ne a cikin wannan jam'iyya ya shi mutuncin babban malamin addinin musulunci na kasar iraƙin ayatollah said ali sistani duban dubatar masu zanga-zangar dai a cikin fushi sun kai farmaki a kan ofishin jam'iyyar inda kuma suka canna masa wuta inda kuma suke ta rera taken yin allah dai da mawallafin mai suna naif al-kurdistani a nasa bangaren kakakin jam'iyyar ta kurdistan democratic party ya bayyana cewa jam'iyyar tana yin tar da allah wadai da sakon da naif al-kurdistani ya wallafa a shafinsa na twitter yana mai da cewa wannan mutum ba shi da wata alaka da jam'iyyar kuma dukkanin abin da yake rubutawa da sunan wannan jam'iyya yana yin sani dan kashin kansa kuma jam'iyyar ta bayyana cewa zaka an kame shi a yankin na kurdistan ana tsare da shi ana kuma gudanar da bincike kuma nan da wani lokaci za a sanar da sakamakon binciken da aka yi a kansa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to a gaida abdullahi salu usman katsina wanda ya fasara kuma karantar labaran duniyar daga nan rediyo hausa voh to yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum masu sauraro mu da haka. Barka-mu da sake saduwa a cikin shirmu na duniyarmu a yau. Inda za mu kawo muku bayanai dangane da abubuwan da ke faruwa a kasashen duniya da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. madalla masu sauraro har yanzu dai wato yakin kasar ukraine shine labarin da ya fi daukar hankali a kasashen duniya a cikin makonni da suka gabata don haka a cikin shirmu na yau ma za mu dubi wani bangare na rikicin kasar ta ukraine wanda muna iya cewa a hankali a hankali rikicin yana sauya al'amuran siyasa da kuma tattalin arziki da kuma wasu abubuwa da dama na tsarin zamantakewa a duniya gaba ɗaya. A cikin shirinmu na yau za mu yi magana dangane da yadda takunkuman tattalin arzikin da kasashen yamma suka ɗora ƙasar Rasha bayan da ta kwace iko da wasu yankuna a ƙasar Ukraine. Kafin haka dai ya kamata mu san cewa ƙasashen yamma wanda suka hada da ƙasashen yammacin Turai da kuma Amurka duk sun dogara da ƙasar Rasha wajen samun makamashi wanda suka hada da iskar gas da kuma man fetur. a hali yanzu dai rasha ta shimfiɗa bututun iskar gas mai tsawon kilomita kimani dubu biyu daga ƙasar rasha zuwa ƙasar jamus don sayar da iskar gas ga ƙasashen na turai alƙaluma sun nuna cewa da dama da ƙasashen yammacin turai suna sayan kashi 40 cikin 100 na iskar gas da suke bukata daga ƙasar rasha hatta amurka tana sayan man fetur daga ƙasar rasha amma bayan sun yanke shawarar dora kasar rasha takunkuman tattalin arziki wanda ya hada da sayan man fetur da iskar gas na kasar rasha tasirin wannan matakin da suka dauka ya fito a fili a dukkanin kasashen na yamma wanda suka hada da amurka da kuma kasashen yammacin turai saboda farashin mai da iskar gas sun yi tashin goron zabi ta yadda ba su tsammani ba wannan ya faru ne saboda kasar rasha tana daga cikin kasashen duniya wa'anda suka fi arziki man fetur da iskar gas don haka janyewar mai da iskar gas na kasar rashi daga kasuwannin duniya ya kawo karancin man a kasuwannin duniya ya kuma haddasa tsadarsu a dukkanin wannan kasashe da kuma sauran kasashen duniya domin magance wannan matsalar kasashen yamma musamman amurka sun buƙaci wasu ƙawayensu a kasashen larabawa masu arzikin man fetur da su ƙara yawan man fetur da suke haƙa wajen rabonsu na ƙungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur don sanya farashin man fetur din ya yi ƙasa a kasuwannin duniya halin yanzu dai farashin ɗanyen man fetur a kasuwannin duniya ya kai dala amurka fiye da 130 a wasu wuraren sannan farashin kowane lita na tataccen man fetur a amurka ya fi dala amurka hudu haka ma diesel da sauran dangogin man fetur ɗin a duniya don farashinsu ya yi sama sosai saboda magance wannan matsalar a makon da ya gabata ne shugaban kasar amurka joe biden ya kira yarima mai jiran gadon kasar saudiya wato muhammad bin salman bin abdulaziz ta wayar tarho don ya gabatar da bukatarsa ga ƙasar saudiya na ta kara yawan ɗanyen man fetur da take haƙa a kasuwannin duniya don samun rage faracinsa amma an jerima muhammad bin salman bai yadda ya ɗauki wayar ba haka ma ya faru da shi a lokacin da ya kira sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan na ƙasar haɗaɗɗen daular larabawa amma duk da haka ƙasashen sun buƙaci firayim ƙasar birtaniya boris johnson ya kai wata ziyara irinta na farko wanda wani babban jami'i na ƙasar birtaniya ya kai ƙasar saudiya tun bayan kisan da yarima muhammad bin salman ya yi wa shahararren ɗan jaridan nan wato jamal kashakshi na ƙasar saudiya a shekara ta 2018 a ƙasar turkiya johnson dai ya sami tarba mai kyau a birnin riyad babban birnin ƙasar saudiya sannan batun ƙara yawan man da suke haƙa a kowace rana ita ce babbar batun da kasashen biyu suka tattauna a kansu da ƙasar saudiya da firaministan ƙasar ta birtaniya ya wuce birnin abu dhabi inda ya sami sarki sheikh khalifa bin zaid bin sultan an nahiyan inda suka tattauna batun kara yawan man fetur da suke haƙa don rage farashin sa a kasuwannin duniya wa'annan kasashe masu arziki man fetur a duniya dai idan sun yi haka za su fita daga rabonsu wanda kungiyar opec ta kasashe masu arzikin man fetur ta basu banda haka wa'annan kasashen suna buƙatar wasu abubuwa daga wa'annan kasashen yamma yarima muhammad bin salman dai yana son kasashen yamma su daina mata kallo a matsayin ƙasa wacce take take haƙƙin bil'adama a duniya ganin yadda take jagorantan kawancen da suke yakar mutanen kasar yemen shekaru kimani takwas da suka gabata sannan suke ci gaba da killace kasar daga sama ruwa da kuma ƙasa wanda ya kai ga ƙarancin abinci da mutuwar mutane banda haka har yanzu batun kisan jamal khashoggi bata kare ba banda haka ƙasar saudiya ta kashe mutane 81 a cikin kwanakin da suka gabata don abin da ta kira wai 'yan ta'adda mafi yawan wa'anda aka kashin din 'yan shi'a ne daga lardin katif na ƙasar ta saudiya banda hakan gwamnatin ƙasar amurka wacce bata amince da shugabancin nicolas maduro a matsayin shugaban ƙasar venezuela ba tun shekara ta 2019 bayan ya ci zaɓen da aka gudanar a shekaran. Amma bayan fara yaki a Ukraine da kuma takunkuman da Amurka da ƙawayenta suka ɗora a ƙasar Rasha, amurka ta aike da wata tawaga ta musamman zuwa ƙasar venezuela don tattauna yadda za a ɗagewa ƙasar takunkuman sai da ɗanyen man fetur na ƙasar da kuma sharaɗin cewa za ta sayarwa amurka ɗanyen man fetur tun shekara ta 2019 ne dai gwamnatin ƙasar amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump ta dorawa wa ƙasar venezuela takunkuman tattalin arziki masu tsanani bayan da aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar sannan shugaba maduro ya lashe zaben banda haka amurka ta kai ga kwace dukkanin kadarorin kasar venezuela a amurka sannan ta naɗa shugaban jam'iyyar adawa ta kasar wato guaido a matsayin shugaban kasar venezuela amma bayan fara yaki a kasar ukraine kome da kome ya canza sai kuma bangaren jimhuriyar musulunci ta iran wacce tun ƙarshen shekara ta 2021 ne take tattaunawa da sauran ƙasashen da suka rage a yarjejeniyar jcpoa na shirin nukiliya ƙasar iran don dawo da amurka a cikin yarjejeniyar bayan ficewarta a shekara ta 2018 tare da manufar tilastawa gwamnatin ƙasar ta iran ta koma kan teburin tattaunawa don a kulla sabuwar yarjejeniyar kan shirinta na makamashin nukiliya ko kuma gwamnatin ta faɗi amma hakan bata samu ba a yau fiye da shekaru uku kenan a yanzu dai akwai yiwuwan gwamnatin amurka ta amince da dukkanin sharuɗan jimhuriyar musulunci ta iran na dawowar amurka a cikin yarjejeniyar wa'anda suka hada da cire mata dukkanin takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora mata tun bayan ficewarta daga yarjejeniyar a shekara ta 2018 wa'anda yawan takunkuman sun kai fiye da dubu guda masu muhimmanci daga cikinsu dai sun hada da takunkuman bankuna wanda ake kira swift wato tsarin hulɗa da bankuna fiye da 200 a duniya wa'anda takunkuman suka hana ƙasar iran taɓa kuɗaɗenta na ƙasashen waje wa'anda suka kai dala amurka fiye da biliyan 100 daga nan sai takunkuman hana sayan man fetur na ƙasar iran wanda shi ma ya taƙaita sayan ɗanyen man fetur na ƙasar iran amma ya kasa hana ta sai da man kwata-kwata kamar yadda gwamnatin amurka ta lokacin take so wannan kuma ya faru ne saboda kasar tana sayan danyen man fetur daga kasar iran wacce bata amince da takunkuman da amurka ta ɗora a kasar iran ba saboda sun saba wa kudurorin majalisar ɗinkin duniya banda haka takunkumin na amurka ita kaɗai ne ba tare da amincewa sauran ƙasashe membobi a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ba daga ciki har da ƙawayen amurka na ƙasashen turai a halin yanzu dai ana gani mai yiwuwa amurka ta ɗauke iran wa'annan takunkuman don ta fara sayar da man fetur a kasuwannin duniya wanda hakan zai rage farashin man a kasuwannin duniya kuma zai taimakawa amurka ta rage kudaden da za ta kashe kan makamashi da kashi goma cikin ɗari wato kimani dala amurka biliyan 76 masana harkokin siyasa da tattalin arziki a duniya dai suna ganin takunkuman tattalin arziki musamman na makamashi da kasashen yamma suka dora a kasar rasha zai shafi bangarorin biyu rasha za ta yi asara mai yawa amma ba zai gurguza tattalin arzikinta saboda yakin da ta shiga a ƙasar ukraine ba kamar yadda kasashen yamma suke sawwalawa sannan kasashen duniya musamman kasashen turai za su gamu da koma baya na tattalin arziki saboda makamashi mai sauƙi da suke samu daga ƙasar rasha za ta yanke da farko za su saye shi da tsada sannan zai haddasa tashin farashin kayayyaki a kasuwanni a ƙasashen wanda kuma zai shafi rayuwar mutanen ƙasashen har ila yau masana suna ganin idan shirye-shiryen ƙasashen yamma kan haramta makamashin ƙasar rasha a duniya bai tafi kamar yadda suke so ba idan an kasa maye gurbin makamashin ƙasar rasha a kasuwannin duniya mai yiwuwa nan da 'yan watanni masu zuwa farashin gangan ɗanyen man fetur a duniya yana iya kaiwa dala 200 zuwa 300 a kowace ganga a halin yanzu dai ana ci gaba da yaƙi a ƙasar ukraine kuma da alamun yakin yana iya tsawo har yanzu dai gwamnatin kasar ta ukraine ta ki amincewa da sharuɗan ƙasar rasha na dakatar da yaƙi wa'anda daga cikinsu ta miƙa mata dukkanin makamanta ta amince da yankunan donbass da kuma crimea a matsayin intattu yankuna da ƙasar ukraine ko kuma ba ƙasar ukraine ba sannan da ƙarshe ta amince da cewa ba za ta shiga ƙungiyar tsaro ta nato ba masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Shirin duniyar mu a yau kenan to yanzu kuma ga shirin nan na muryoyinku masu saurare. muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu jin mu barkan kurar haka barkan mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shirin da bisa ga al'ada yakan ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da suka shafi rayuwa ta yau da kullum kama daga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin jamhuriyar musulunci ta Iran a yau ma ana so ku sake bamu dama kamar yadda kuka bamu dama a baya akan bayyana ra'ayina ko rashin jin daɗi na akan harin da aka rawaito cewa an kai babban filin jirgin sama da ke a garin kaduna a kira na ga jami'an tsaro da allah ta hanyar da za a bi a dakile irin wannan abubuwan shi ya kamata a mai da hankali a kiyaye allah ta'ala ya kiyaye mu domin ƙasar duk da babu zama lafiya ba za a samu ci gaba ba duk mai tunani na ya jefa al'umma cikin fitina kuma to ya sani wata musifa ce wadda take shi ma ba za ta kyale shi ba Allah ta'ala ka kare mu ka zaunar mana da kasan mu lafiya ka taimaki jamhuriyar musulunci ta Iran ka dafawa dukkanin al'umma musulmi baki daya musamman masu fatan ci gaban addinin musulunci ka hada kan al'umma ka taimaka mai magana Suleiman Abdullahi Fala daga nan garin na nagode Salamu alaikum BOH Iran TV wato muryar jamhuriyar musulunci ta Iran da farko dai sunana Usaini Satar kasuwar kwalliya da magaram na shigo shirin zan bayyana ra'ayina dangane da eh, wato ainihin sasanta rikicin rasha da Ukraine wanda za a yi a gobe talata idan Allah ya kai mu a can ƙasar Turkiya muna fatar za a samu cimma wato matsaya ko kuma mu ce za a samu lalubo bakin zaren dangane da shi wannan wannan rikici da ake tafkawa a halin yanzu ganin yadda wato ainihin rasha ita take wato ainihin zub da jinin fararen hula ko in ce wanda ba su ji ba su gani ba kasar ta ukraine ko ba gaskiya ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu sasha hausa na boa hausa gidan rediyon musulunci da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kingston nigeria to a yau ina son ne ku bani dama domin in tofa albarkacin bakina dangance da wannan maudu'i da ke cimintuwa kwarya to mu gaskiya zaben shugabannin jam'iyyar apc da aka yi a ƙasar mu najeriya gaskiya mu ba shine ke gaban mu ba ba kamar babban zaɓe saboda jam'iyyar apc ta yi mana kama kama mun tura mota ta tashi ta yi watsi da mu duba da irin yadda ruwa ranar da talaka na kai domin ganin shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kai ga kargan mulki to amma yanzu talaka su ne ne kowa ko ka duba da taɓarɓarewar tsaro da tsadar rayuwar da muka cancaka mu a ciki saboda haka muna addu'a addu'ar Allah Ubangiji ya ba mu shugabanni na gari masu tausayin al'umma a shekara ta 2023. Na gode kwarai suna na haɗa mai kwamfuta mai yama local government Kebistan Nigeria. muryar jamhuriyar musulunci ta iran da fatan kuna lafiya kai tsaye kuna tare da mamman sani da wanda ake kira da bigiman fada rogan da magarin jamhuriyar nijar da fari da baban abu da ibrahim to a gaskiya muna jinjina mu a gwamnatin kasar mu da ta ɗauko matakin kwaso na yan kiran mawarata na kasar senegal wanda suke bata ma sunan gwamnati da sunan kasa gabaki daya bayan suna sun je suna bara ana ɗauko su ana yan nijar ne kaza da kaza gaskiya abun ya ba mu takaici ba ma gwamnati ba mun jinjina ma gwamnati da ta ɗauki matakin kwaso abin ya yi kyau muna jinjina kuma ta ɓangare ɗaya mun jinjina ma gwamnati da ta suko dukkanin wannan wanda aka kama a ɓangaren zanga-zanga ta bayan zaɓe abin ya yi kyau muna jinjina ma gwamnati ku tashi lafiya mai magana mamman sa'an dauda da ake kira da bigiman fada a irokan dabgar da jamhuri assalamu alaikum wa wa warahmatullahi wabarakatuh murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne a tsaye da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar to mai takin medo da mabarata Nijar hakika hakan ya daidai kuma wannan ba laihin kowa bane laihin shugabanninmu ne su ne basu inganta ba sanoyi a kasashen mu kuma nauyin da Allah ya dora musu ba su sauke ba na su taimakawa masu karamin karfi da fatan za su waye a kan su taimakawa talakawa domin a magance zuwa kasashen waje domin neman bara na gode ku tashi lami magana isu ne mai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai a tashi lana Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio VOH Iran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son in ba da ra'ayi na saman wannan mataki wanda manoman mu suka ɗoka suka fito suka bayyana gaskiya idan da eh, masu hannu da suni suna taimaka musu gaskiya za a kawo musu eh, sauye-sauye ta fuskar abubuwan da suke nomawa saboda duk ƙasa da ta dogara da kanta in dai tana son ci gaba fiye ta ta kiyo da eh, noma arziki ba wai eh, ta fuskar man fetur da eh, abubuwan ƙasa su ne arziki a'a abinci ma wannan noma shi cikin kasa ba sai ƙasa ta fata ta nemo wani abinci ko kuma ta so wani abinci daga wata ƙasa ba shi ma arziki ne kenan kaga idan da hukumomin mu na Nijar da na jihar Agadez za su iya manoman mu gaskiya a ƙasa ce ta nan tamu ta Agadez tana da kyau kuma Allah ya fore mu da ruwa wanda suke towa gaban za suke wucewa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Mai magana ni ne Yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram. Muna matukar godiya da kuke bamu dama mu tofa albarkacin bakin mu dangane da abin da yake faruwa a yau da kullum inda yau zan yi tsokaci game da karatowar watan azumin Ramadan inda yake fuskanto mu gadan-gadan. Yana da kyau al'umma musulmai maza da mata yara da manya birni da ƙauye a yi hange mai kyau a yi lissafi mai kyau a yi duba ido a tsura ido a ganin cewa an ga wata a tabbatar tabbatar da cewa an ga wata domin mu yi azumi cikin koshin lafiya yana da kyau yana da kyau mutum idan ya gaya ma ka bincike shi domin yanzu nan mutum kin yanzu yana iya cewa an gani domin ya rarraba kanmu musulmai Allah haɗa kanmu gabaki daya musulmai gabaki daya Allah haɗa kanmu Allah ya sa mu yi azumi cikin koshin lafiya mu kare cikin koshin lafiya mai magana ni ne Yakuba mai aski bararaka a jihar da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu BOH Hausa mai magana Abdulaziz Firizi daga damagaram a jamhuriyar Nijar to gashi lokaci yana ƙara kuracewa kuma komi yana yin ƙara yin tsada to har yanzu ba a hau teburin shawara ba ne tsakanin gwamnati da 'yan kasuwa da su kuma talakawa masu sayan abun to abin da zan ce dai anan sai dai mu ce Allah sa a yi azumi lahiya a ƙare shi lahiya Allah ubangiji ya ba mu ikon abin da za mu saya in dai akwai akwai abin da za a saya to alhamdulillah an gode ma Allah mai magana Abdulaziz Firizi daga da magaram a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan Radio Iran mai magana Hassan Lashi Omar daga birnin da magaram na jamhuriyar Nijar. Ni dai kira na a yau bai huce zuwa ga 'yan kasuwa mana nan kasa ta Nijar. To ina kira ga 'yan kasuwa su duba Allah su duba annabi wannan watan na Ramadana da yake tun karo mu nan da wasu 'yan kwanaki. Da Allah dan annabi su tausaya ma talaka ka a ƙara tsawwala kayan masarufi tunda a yanzu ma kayan masarufi kusan komi ya ƙara kuɗi kenan suwa allah suwa annabi su dubi ɗiman wannan watan na ramadana da zai kama sassauta ma talaka na gode ku tashi lafiya mai magana hassan laji omar daga birnin da magaram na jamhuriya nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen hausa na boh barkanmu da war haka mai magana lawali yanzu daga niyami a jamhuriyar nijar a yau ra'ayi na zai tafi ne dangane da wannan bakon da yake tunkaro ma 'yan kwanakin nan wato shine wata watan ramadan wanda in allah ta'ala yarda cikin satin nan zamu fara wannan azumi to muna roƙon allah ta'ala ya ba mu lafiya da halin da za mu yi wannan azumi a cikin ƙoshin lafiya tare da yalwan arziki sannan muna kira ga 'yan kasuwanmu da su ji tsoron allah su tausaya wa bayan allah kada su tsawala wa bayan allah farashin kayan masarufi a cikin wannan watan da ake neman lada sai kuma ka mayar da hankalinka wajen neman kazamar riba wanda duk ribar da za ka samu ba za ta sa ka zama miliyadar ba saboda haka ya kamata mu tausaya ma junanmu a matsayinmu na musulmi allah ta'ala ya sa muyi lafiya mu kare lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu ma'aikatan biyu radio musulunci iran da ma al'umma da ke sauraron wannan tasha ta ku mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau ina so ku bani dama zan tofa albarkacin bakina dangane da azumi da yake karatowa da allah dan annabi al'umma musulmai yana da kyau a tsaya a duba wata da kyau kala kama zancen wanda ko da wani gehi can wani baka tabbatar ba dan yanzu mutum ba abin yarda ne. zai zo bai gani ba ya ce ma ya gani domin a samu sabani a cikin al'ummar musulmai tunani yana da kyau a yi nazari a yi tunani a duba da kyau cikin nutsuwa a ga wata allah nuna mu cikin koshin lafiya kuma allah kawo mu watan ramadan mu kama lafiya mu kammala lafiya ina kowa da kowa fatan alkhairi mai magana ni ne yakuba mai aski raka a jihar da magaram ku tashi lafiya ma'aikatan biyu To Marilla ina ga kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a kasance lafiya. dokar da a shafi cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku yanzu kuma gashar na tarbiyyar iyali. Tarbiyyar iyali. Jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barkatuhu. Barkamu saka saduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali. shirin a ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawarorinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran wanda ni awal kuma na saba jagorantar gabatar muku da shi kuma fatan a yau ɗin ma za ka kasance tare da mu don jin yadda shirin zai kankama. a cikin shirin namu na yau za mu ɗora ne kan wani shiri da muka somo da malam musa adam nake daga garin jos ta ƙasar najeriya wanda yake tsohon malamin makaranta ne yau malam zai tashi ne kan yi mana alhinin rashin tarbiyyarmu malam muke saurare to za mu ci gaba a karatu to ba mu karkare ina cikin alhini juyayi abinda ke faruwa a duniyar muna hada wannan karatun da abubuwa da yawa kuma na afuwa bayan kera abubuwan da ke halaka 'yan uwanmu kuma mu je masu gaba da gaba mu kashe kwashe masu kaya ci mutunci hum kal an'am bal adallu sabil shi yasa Allah ya gaya mana wace wasu mu kamar dabbobi har sun fi dabbobi wasu daga cikinmu a duniyar yau gangan jiki ne na ɗan adam amma ba ɗan adamtaka ba insaniya a jikinsu sam sun wuce dabbobi akwai masu cin mutum ma ɗan uwansu firfesunsa kai na taɓa ga wani wasu suna cin nama mutum yi kamar mai shan aful a cikin yan muyammar ɗin nan ko suna cin nama musulmi ne ɗanye jina-jina ko kyamayin tsutsa na sha da jini yadda kasan apple ke sha kamar na itace to ba ku dai kada ku manta duk muna maganan waɗannan branches ɗin duka bayanai ne ne ya shafi dai abin duniyar musulunci mu amfana to zan ci gaba da ƙarin bayani kamar yadda na bayani a baya cewa waɗannan jinsin halittu dukansu a duniyar halittu kowane ka kalle su shin dabbobi ne suna barbara suna haihuwa suna kula da 'ya'yansu su ba su nono kula da su uwa a kan ɗanta sai zai a kashe a duniyar dabbobi sai in an fi ƙarfinta a tsuntsaye kowa da inda yake za a ga wasu tsuntsaye in ka je in za su yi gidansu shekansu sai sun kai shi wani guri wanda ba kowa zai iya zuwa wajen ba masu yi sheka misali akan bishiyoyi za ka samu za su samu reshe wanda ke reto a gaba ko a kan ruwa yadda in ɗan adam ba inda zai iya ji tsaya ko ka samu kamar ma suna ɗauko hayan wasu ƙwari jinsinsu akwai wanda za ka ga tsuntsaye in sun zo yin gida sai ka ga kamar sukan da alama akwai yaren da suke mana rina rinan nan dai daga sani mai harbin sai ka ga sun gida kusa da shekansu sa musu security su suka san yaren da suke musu a duniyar su na ƙwari tun da jinsin su ne bambancin halitta ne kawai gidansu ma so ya kama da juna ɗan kaɗan amma saboda mai saboda su kula da 'ya'yansu su girma ta yaɗu wasu ƙananan ƙwarin jinsin ƙiyashi su ne irin su tururuwa ga jinsin su nan kala-kala ranar hijirar suna gan suna ɗauke da ƙwayayen su, ga sojojinsu sun bi gefe security suna gadi masu ɗauke da ƙwayaye an sa su a tsakiya za su canja gida duk za ga irin wa'annan saboda saboda su kula 'ya'yansu su musu tarbiyya don su yawaita suna lura da duniyar kansu umamun amsaluku yadda dan adam ke kula da 'ya'yansa mun ɗauko zango mai nisa inda muke bayanin yadda wasu ƙananan ƙwari suke musamman kuɗin zuma yadda take aure to duk sun yi kamanceceniya da eh, su gara su dai masu sarauniya kaga gara kaga tururuwa kaga kuɗin zuma dukkansu suna da sarauniyoyi da suke da nus-nus masu lura da su da masu lura da jirajirai a gidansu da yadda suke hayaya wani abu da sake gani a taruwa a wani binciken da nake yi cewa in wayannan sojoji masu fita nemo abinci kada su bata duk wanda zai fita takan fesa masu wani irin turare yadda ba za su bata ba yadda za su dinga gane junansu masu bincike sun gano wannan a bakin ta to wannan abun al'ajabi ne to kamar yadda na gaya muku littafin mai girma yakan ambaci abubuwa da yawa wanda ya kamata mu dinga lura masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron malam daga Najeriya wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan cewa babban kundi fa bai bar komai ba da fatan iyalai suna amfana da wannan shiru. Ga wata ayanin karimiya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in, faminhum man yamshi ala badanihi ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء إن الله على كل wannan aya mai girma mai daɗin karatu mai garɗi mai gwalagwalen kalmomi abinda take cewa allah ya halitta kowace dabba ma'i wannan bincike kenan ya taso masu binciken ilimin biology Babu ne na mai girman gaske daga ruwa maniyi ko yadda suke barbaransu kowane ne tsarinsu daban da yadda suke magana kai ba za ka yarensu ba dubi dabbar shanu in tana bukatan barbara a jikinta wani irin wari da zai jawo maza zai zo har ta samu su bi ta barbare ta ta haihu kai ba za ka ji ba ba jinsin ka ne. ba ka da wannan hanci haka suke su in kaga suna bin matansu to maganan ciki ne kawai ba kamar ɗan adam ba shahawat kawai ayi ta yi kullum su sai in suna bukatar ɗaukar ciki in ba ba sa neman maza ɗaiɗai ne za ka samu masu yin saman shanu to daga ruwa daga yayi har daga ruwa ya kuma matsoka yadda ƙur'ani ya bayani a wani guri daban-daban ba tarihin halitta muke wani a nan ba amma muna bayan tarbiyya da kowa yadda ya taso duk girman dabba kowace iri ne imma'in ne aka halicce ta ta fara tasowa har ta zama yadda ta zama da nan fa ana magana gama gari ne ba wai dabbobi ne kawai da mu da su duk an hada mu dan shi yasa ake magana minhum wannan lamirin na hankali ne daga cikin halittun nan an yanke abubuwa mai yawa aka je gaba ga suna sun zo duniyar dan adam sun zo ma masu kabakuwa wa minhum man yamshi ala badani wasu ko mai tafiya yana wato jan ciki zai da su wanda su ba su da kafofi man yamshi ala badani wa minhum man yamshi ala rijlaini wasu kuma akan kafafuwa kafa biyu ɗan adam da danginsa su kaji mu ne masu kafa biyu dangogin suna nan duk jinsu mai kafa biyu to dangin mu ne a duniyar kafa masu tafiya da kafa wa minhum mun yamshi ala arba'i shanu da haka wasu su ba za ga kafan ba wasu sun kafa ko ya mama ya kuma ya sha'o. yana halitta wanda ya so har yanzu duniyar halitta bata ƙare ba akwai sabbin halittu ƙwari da dabbobi da wasu za su bata a duniya dan adam sai a zo a gansu daga baya wannan inna la ala kulli shay'in qadir lalle Allah mabuwayi ne mai iko da ya tsara wa'annan halittu ya yi su a haka kuma suke girmama har kowa ya zama har ya dona ga 'ya'yansa ga tarihinsa kowa duk ka duk abin da kake ji ka taba zama a wani zango in an taba ka sai an wanka hannu liquid ruwa kowa ya to lokaci ya zamu tsaya. To masu raro ga shirya malam ya fara koro bayanai kamar yadda ya saba. To amma a nan za mu dan dakatar da shi daga ƙarshe muna yi wa malam Musa Adam Menage daga garin Jos ƙasar Najeriya wani tsohon malamin makaranta godiya ta musamman da lokacin da ya bada duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa a yammakon radiyon voa hausa da ke nan birnin tehran ta ƙasar iran ni awal kunya da shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Shirin tarbiyyar iyali kenan to kuma ga shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har da yau barka mu saka saduwa da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannoninsu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓa batun da ne na birnin hason. wanda dakarun ƙasar rasha suka mame da ke ƙasar ukraine tun farkon watan maris wanda kuma har da yau yake dauke da ɗaliban nahiyar afirka kimanin ɗari wanda ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu kuma ku biyo mu don jin abin da shirin yake kunshe da shi kusan ɗalibai 'yan asalin afirka guda ɗari ne suke roƙon a yi musu rai a taimaka musu a fito da su daga hassan birnin da ke kusa da tashoshin jiragen ruwa na ƙasar ukraine fiye da makonni bayan da dakarun ƙasar rasha suka yi wa binin zobe domin tattauna wannan batu ne muka gayyato malam umar isa da magaran wani tsohon ma'aikacin red cross na kasa da kasa daga kasar niger to malam umaru abin da ke faruwa shi ne an ce ana yaƙi ko ke wannan mata batacce ne tsakanin rasha da kuma ukraine ko mu ce rasha ta mamaye kasan ukraine to sai zama to akwai ɗalibai daga ƙasashen afirka wanda suka makale a cikin wannan garuruwa da ake yaki to malam maru bisa dokokin kasa da kasa irin aikin aikin da ka yi da na batun wato taimakon gaggawa a wajen yaki ya za a yi wani ɗalibai samu fitowa ne malam maru kamar yadda kawai tambaya cewar kaka na gana yanzu da ake yi da kuma na da da na da wanda na yi aiki cikin abin da ake yi na kala bambam gaskiya na da da na yanzu ba ɗaya ba ne ba har san a da vraiment ana yin abu sai an shirya mutane sai a ce an fara musu lokaci awa kaza wannan hanya ta wuri kaza an bar su su yi kokarin su a ba su yi su wuce da karkacin su da kuma to amma ta yanzu ka san duka kasashen eh, yau duka na kan ashirin da bakwai suka taru suka yi ma rasha baya gaskiya ne ta yi attack yo amma kuma ita kuma sa ta daje ta shi nuna ma mutane Allah annabi ita ma ta son a bar kasashen eh, kan a liƙe da ukraine ukraine tana liƙe da rasha kenan da asirin rasha zai je ma a kawo aje mata yan rahoto wanda zai duka jibin asirin ta ko su yi ma da abubuwan ta gaya ma mutane haka nan an ki ɗauka a yi wani duk maganar da ake barar da aka taɓa cewa wannan maganar da kuka yi za a jiba ta yi tun a yi wani abu sai dai kurum a ce a ta yi a ta ba a ganin abin nan eh, kuma ai abin da aka yi da ake ci a hana ta komi ai an kai inda ita kuma ba ta iya hannuwa saboda tana da gas tana da petrol tana da alkama wadda duk ko duka duniya ba a yi ita ba a ba da wannan wannan abincin yanzu mu nan abin da zan gaya maka mu sa'ad da muka yi akwai wani wani abu da aka yi wanda ake cewa towa n le nigerian yuri le nigerian yan nigerian suna ci da yan nigerian kenan ana nan ana ta yin amfani na kwamfutar dankalin turawa da makamantansu kirkik abinci kudi to dama ku aka ce sai cikin wahala ake sanin hanyar da zan da mutum wannan abu ne ka'idaddi saboda haka wannan abin ya sa mutanen kowa hankali ya buɗe kowa kokari yake mata suna noma kowa noma yake yi zai samu abin da kenan mu za mu rasa alkaba gaskiya ne amma kuma za mu samu halayen da Allah zai warware mana yanzu kasar Cote ta samu banan wanda ake cewa banan plantain wannan wanda ake yi gari da ita a yi a safara ta da rogo sai a yi gari yanzu sun gano da wannan banan in su gara da ita za a yi buredi kenan alkama in akwai ta in babu ita ma ga hanyar Allah ya ba su wannan abubuwan duk zuwa su samu mutane a samu hanyar da za a yi a wuta daga cikin kangin da yakin yake nema a samu bakin yaƙi ne ai ba ba kadai wanda suke yaƙi ba abin zai shafa da masu amfani da abu da Egypt ta kankanar shugaban kasar ya tafi ya je ya samu Eh, sukunin wannan abun alkama ko ko ita ce rayuwar duka jama'a ci to in duka aka samu hanyoyi wanda zai su da mutane ka san abu ba zai zama ba wata wahala dole mutane zai su koya wahala in ta zo dole ta ku koya da da kusa da ita to in ba a yi ba wannan addini kowa ma addini ta yi ta barawo addini ta mai mai sau kuma ba haka nan za a yi nake cewa to malam umaru yanzu ita majalisar ɗinkin duniya me wata da ta taka ɗalibai da suke gwadin hassan da yake ƙasar ukraine ya ra'ayi ita ta samu ta fito da su ko ita ma ba ta yin komai a kai ba. wata wannan yaƙi ƙasa ɗari da arba'in da uku kuma da waɗansu guda talatin na suka ce su ba ɗayan ba goma ne ba su kuma waɗansu ragu ko guda biyar da ko guda nawa ne su kuma suka ce a ah, su yan wajen rasha ne. da zata ce in ana wani alloba ko wani yaki ta koma wajen bangare daya ko wani babu babu zantan aji magana san bai haka To, Malam Maru yanzu ga shi yau wajen makonni kenan wannan dalibai suna cikin wannan gari na Hassan. Yanzu waye zai cece su? da suke wannan gari kafin a je kansu ne sai aka mamaye garin gaba ɗaya ba shiga ba fita yanzu ya za a yi ka ce kungiyar ku ta red ba ta ce komai ba me yasa ba ta ce komai ba har zuwa yanzu a wannan yakin da ake yi ga mutane an ja mamaye su gaskiya kungiyar red cross tana zuwa ne ta kai taimako da ake yaki ba sai an kira ta ba me wannan karan ba ta yi motsi ba waɗannan fa ɗalibai ne fa su ba suna yaki ne su suna so ne kawai a fidda su daga wannan halin da suke ciki sauraro raro a nan ne za mu maka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau sai allah ya kai mu wani lokacin a maimakon malam umar isa da magaran wani tsohon ma'aikacin red cross na ƙasa da ƙasa da ke daga ƙasar nijar ni awar kunya da shirin na gabatar nake cewa sai wani jiko haka ne muka kawo karshen shirin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka shi tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Rahotanni daga Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun kai wa jirgin kasa ɗauke da fasinjoji kusan dubu ɗaya hari kan hanyar Abuja zuwa Kaduna a daren jiya. Jaridar delhi Nigerian ta nakalto labarin a daidai lokacin da lamarin yake faruwa kimanin karfe takwas na daren jiya. Inda rahoton jaridar ya ce 'yan bindigar sun fara tayar da bam ne kan hanyar layin dogon wanda jirgin kasan yake tafiya a sa zuwa kaduna lamarin da ya sanya jirgin ya fita daga kan layinsa bayan nan 'yan bindigar sun yi harbe-harbe kamar yadda wasu fasinjoji suka tabbatar da cewa an samu asarar rai da kuma jikata kamar yadda kuma 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu fasinjojin ba musarauta da suka yi da jami'an tsaro da suka yi wa jirgin rakiya har yanzu dai babu wani cikakken bayani akan adadin mutanen da 'yan bindigar suka sace ko suka yi awon gaba da su to ina ga kuma da haka ne ma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman abdullahi salihu usman katsina da karanta mana labaran duniyar ni hassan barka da na tsara na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a huta lafiya